Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25,31 da kuma 49 masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da Lord da da tashar mu ta Via Africa a kan mita 200.5 zankan FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin muna tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a biyoyhausa.com ko ko sashen hausa.com. Masu da Assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Alhamis 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi mu fara da kanun labaran. Majalisar Dattawan Amurka ta jefa kuri'a jiya Laraba a kan yin dokar kawo ƙarshen yakin da Amurka ke yi a Yemen wanda ƙasar Saudiya ke jagoranta. shugaban kasar ukraine petro poroshenko yana bukatar kasashen ƙawayen rundunar tsarin nato su tura jirgin ruwa zuwa tekun azov don su taimaka wa ƙasarsu da kuma samar da tsaro a daidan lokacin da kasar ke zaman tankiya da rasha. jiya laraba kamfanin dillancin labaran associate press ya bayyana cewa gwamnatin trump na jefa rayuwar matasa da aka tsare a cibiyoyin 'yan gudun hijira a jihar texas cikin hadari Madalla to a can birnin Injamena shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na jagoranta wani taro na musamman kan yaƙi da ayyukan ta'addanci. Daman cin lokaci da aka kawo wannan haɗin kai tsakanin Najeriya, Chad, Niger har da Benin lokacin sun shigo. Wa'annan yara masu ta'adda ba inda ba sa shiga. A Najeriya kuwa shin wani irin tasiri ƙarin albashi da aka yi wa 'yan sandan Najeriya zai yi? su kuma 'yan sanda za su iya kokarin su ga cewa sun bai mara kunya su yi abin da ake bukata da gare su yanzu kalubalen ya koma kansu bayan haka muna tafe da shirin lafiyar uwar jiki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya jama'a assalamu alaikum Majalisar Dattawan Amurka ta jefa kuri'a a jiya Laraba a kan yin dokar kawo ƙarshen yakin da Amurka ke yi a Yemen wanda ƙasar Saudiya ke jagoranta. 'Yan majalisa 63 ne suka yi goyi bayan matakin 27 kuma ba su amince ba. kuri'ar da aka jefa yawanci wata alama ce ga gwamnatin ƙasar saboda shugabannin jam'iyyar republican ba su nuna alamun sun yi na'am da matakin ba. wannan kuriyar da suka jefa wata hujja ce da ke nuna barakar da ke tsakanin fadar white house da 'yan majalisar dokokin amurka game da kasar saudiya duk da cewa manyan jam'iyyar shugaba donald trump a fannin tsaron kasan su biyu sun gabatar da muhimman bayanai gaban majalisar dattawan kusan watanni biyu bayan da aka kashe wani ɗan jaridar ƙasar saudiya mai kakarar yariman masarautar ƙasar a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke turkiya sakataren harkokin wajen amurka mike pompey da sakataren tsaron ƙasar jim mattis sun yi kira akan kula da tsohuwar dangantaka da ta kudda kudda ke tsakanin saudiya da amurka ciki har da gundumar da amurka ke badawa a yakin da saudiya ke jagoranta a yemen wani lamarin na daban wasu hare-hare ta samu ta dakaru da saudiya ke jagoranta suka kai a kan mayakan hauti sun haɗu da makaman da aka sayo daga amurka hare-haren sun yi sanadiyar mutuwar dubban fararen hular yamar kuma sun lalata asibitoci tare da wasu unguwanni shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko yana buƙatar ƙasashen ƙawayen rundunar tsaron nato su tura jirgin ruwa zuwa tekun azov don su taimaka wa ƙasarsu da kuma samar da tsaro a daidai lokacin da ƙasar ke zama tankiya da rasha an wallafa kalaman da poroshenko ya yi a jaridar ƙasar jamus mai suna bild yau alhamis haka kuma yau alhamis shugaban kasar turkiya rajib tayyip erdogan ya faɗi cewa zai yiwa ya zama mai shiga tsakanin akan batun rasha da ukraine erdogan ya yi magana ta waya da shugabannin daga bangarori biyu ya kuma ce zai ci gaba da tattaunawa akan batun da shugaban rasha vladimir putin da kuma shugaban amurka donald trump a taron kolin g20 da za a yi a kasar argentina mai magana da yawon kremlin Dmitry Peskov ya ce Putin da Trump za su yi nasu taron ranar Asabar don su tattauna a kan dangantakar da ke tsakanin kasashensu da kuma rikice-rikicen da ke faruwa a yankunan da kuma batun janye sojoji. Labaran jiya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Laraba, kamfanin dillacin labaran Associate Press ya bayyana cewa gwamnatin Trump na jefa rayuwar matasa da aka tsare a cibiyoyin 'yan gudun hijira a jihar Texas cikin hadari Ta hana tilastawa ma'aikatan lafiya gwajin hoton yatsun hannu da hukumar FBI ke yi, sannan kuma jam'iyyar kula da lafiyar kwakwalwa ba su yawa ba. Ta hanyar wani bincike da aka rubuto daga ma'aikatar lafiya da kula da jama'a kamfanin na ap ya yi nazarin abubuwa da ke faruwa a sansanin da ake cikin hamadar jihar texas da aka kafa na wani ɗan lokaci a lokacin da aka buɗe shi a watan yuni amma har yanzu yana buɗe kuma yana ci gaba da faɗaɗa yanzu yawan matasan da ke cikinsa ya haura ya haura, ya haura daga 330 zuwa fiye da 2,300 Binciken na AP ya gano cewar karuwar da aka samu a sansani ya janyo matsaloli masu zafi ciki har da karuwar kudaden kula da sansani da ya wuce abin da gwamnatin za ta bayyana kuma ta yiwa hakan ya sa a tatsa dala miliyan huɗu da talatin daga masu biyan harajin kasar galibin matasa da ke tsare da su cibiyoyin ba a ce ga laifinsu ba amma tsallaken iyakar amurka ba bisa ka'ida da ya saba ma dokar kasar wani dan majalisar dokokin amurka ya buƙaci shugaba trump ya tada batun tsarin ƙabilun musulmai da china ke yi idan ya haɗu da shugaba china xi jinping cikin wannan satin dan majalisar christopher smith shugaban kwamitin kyautata dangantakan tsakanin china da amurka tare da sanator marco rubio duk sun gabatar da duk sun gabatar da kudurori a gaban kwamitin da suka buƙaci a gaggauta kawo ƙarshen cin zarafin da ake ma musulmai 'yan ƙabilar yuhai da ke yamma da lardin jinfan ta ba da gudumawa matuƙa wajen kisan 'yan ƙabilar yugais kazaks da ƙananan ƙabilu wanda suke cewar an kawo ƙarshen ta'addancin wani da aka taɓa tsarewa ya bayyana yadda ake ma musulmai da aka tsare ana tura su ne ana tura su a ta addinin islama da kuma barin addini su da suka yi ga mafi rinjaye a gaida hadiza kyari labarin da ku saurara daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc kuma sai rahotanninmu kuma za mu soma ne daga jamhuriyar chad inda yanzu haka shugabannin kasashen yankin tafkin chad suka halara a birnin injamena don taron yini daya inda za su duba yadda za a shayo kan matsalar sabbin hare-hare da kungiyar boko haram ke kaddamarwa a kasashen yankin daga abuja ga hassan mai na kaina da cikakken rahoton Wata sanarwa da kakakin fadar gwamnatin Najeriya, Mr. Femi Adeshina ya sanya wa hannu ta ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai haɗu da shugabannin ƙasashen Chadi, Kamaru da Nijar. Kuma an gayyaci shugaban ƙasar Benin da ita ma ke da dakaru a rundunar ƙasashen yankin tafkin Chadin, sai kuma shugaban jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Don tattauna yadda za a sake shirin tunkayar hare-hare na mayakan Boko Haram da ke ƙara ta'azzara a baya-bayan nan. A cewar ɗan masanin fika Alhaji Baba Ba'aba, da ke zama tsohon babban sakataren hukumar raya tafkin chadin wannan taro ya zo daidai lokacin da ya dace. Daman tun lokaci da aka kawo wannan haɗin kan tsakanin Najeriya, Chad, Niger har da Benin lokacin sun shigo. Wa'annan yara masu ta'adda ba inda ba sa shiga. To sannan akwai inda in ba an haɗa kai ba ba zai yiwu a samu galaba a kansu ba. To kamar yadda muka samu labari Chad sun rage a mayakansu da ke kan boda saboda matsala da suka samu a cikin gida. To kaga sai an samu shugabanci wanda zai sake kawo dalilin cewa fa duk abin da muke da matsala ita ma Najeriya ma tana matsala a cikin gida amma duk da haka ya zama akwai dai sassun ma'aikata kamar farko in ka tuna akwai lokacin da sojojin kamaru suka shigo Niger suka shigo Najeriya ka an samu dan <laughs> matsala a ciki don su zalla ne suka shigo amma yanzu kamar in sojojin akan haɗi ne kasashe uku ko hudu suka shiga kowane kasa suka shiga akwai fahimta to abin da ya shafi boda din in ba an haɗa kai an samu haɗin kan sojojin ba ba ƙasa ɗaya komin ƙarfinta ba za ta iya maganin a wannan abu ko su chat wata watakila akwai dan saki a ciki amma ina gani yanzu suka haɗu dukansu a shugabannin ƙasan da shugabannin sojojin Allah da za a samu galaba. Za a dai tattauna sosai yadda za a ƙara ƙarfafa rundunar ƙasashen yankin tafkin Chadin don kawar da wannan sabuwar barazana na mayakan Boko Haram a ƙasashen. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gaida hassan maina kenan yanzu kuma sai mu leƙa najeriya inda ake ci gaba da tsokaci kan ƙarin albashin da aka yi wa 'yan sanda to shin wani irin tasiri wannan ƙarin albashi zai yi ga rahoton wakilin mu sal shehu ashaka biyo bayan batun kyautata albashin 'yan sanda da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bada umarni rundunar ta ce za ta zage dantse kan aikin tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma Na ziyarci kwatar rundunar 'yan sandan inda na zanta da mai ba babban sufetan shawara kan hulɗa da manema labaru Bala Ibrahim kan batun kyautata albashin. Yayin da ka ce ka ɗauki mutum aiki, ka ba shi horo na musamman, ka ba shi makami, ka ce je kare jama'a, wani lokaci yana banki, ya ga a shiga da kuɗi miliyoyi a fita da miliyoyin kuɗi, amma shi abin da ake bashi bai taka kara ya karya ba, kuma wani lokaci abin nan ma ba za a bashi akan lokaci ba, to ya shiga cikin wani hali na takaici. Me za ku ce ga su 'yan sandan? inda wasu suke ganin cewa ba sa yin abin da ya dace ko kuma a ce sun gaza wannan abin da aka yi wa 'yan sanda abin a yaba ne su kuma 'yan sanda za su iya kokarin su ga cewa sun bai mara kunya su yi abin da ake bukata da gare su yanzu kalubalen ya koma kansu tunda an kyautata muku kuma kuma dole ku kyautata aikin ku ta yadda 'yan najeriya za su yaba yanzu za a jira a ga lokacin da wannan ƙarin albashi zai fara aiki daidai lokacin da sauran ma'aikata ke jiran tsammanin fara aiwatar da sabon mafi ƙarancin albashin naira dubu talatin In za a tuna wasu jami'an 'yan sandan na kokawa kan yadda hatta alawus na aiki a yankuna masu hatsari da ya shafi yaki da Boko Haram ba sa samuwa. Alawus tun watan daya daga Yobe zuwa Borno dukkan mu ba wanda ya samu naira daya Akwai wa'anda muna tare da su wata uku ma ba a biya su albashi ba wata hudu ga iyalai ga wannan. Ka zo operation kana zanne da yunwa kana tunanin ya zaka biya wa 'ya'yanka bukatun ga kuma kana wajen operation ta wanne ɗaya zaka. In dai ƙarin albashin zai iya inganta rayuwar 'yan sandan za a jira a ga tasirin haka hakan ne ta hanyar daina ganin karɓar na goro da yawancin jami'an 'yan sandan kan yi a tituna. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Sale Shehu Ashaka daga Abuja, Najeriya yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar tamowa ko yunwa ko kuma rashin wadatar abinci mai gina jiki ana kamuwa da cutar ne sakamakon fama da annobar yunwa ko rashin cin abinci mai gina jiki tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiye na kasar turkiyya da ke abuja likita barka da warhaka barka mu da warhaka ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar tamuwa wato yunwa wanda a turanci ake kira malnutrition tamowa tana faruwa ne idan mutum jiki bai samu sinadaran abincin da ya kamata ya samu ba wannan ko zai iya yiwa saboda ko ba a ci abincin ba ne ko kuma an ci abincin amma kuma babu sinadaran da jikin ke bukata ko kuma a'a an ci abincin kuma da sinadaran to amma wata illa ta hana jiki ya amfani da wannan sinadaran wannan shi ke jawo sai ya kasance mutum ya yankwane sai yunwa ta shiga wato tamowa idan mutum ya ci abincin. abinci ko da mai gina jiki ne me yake hana shi amfani a jikin dan adam da bukatar in fara cewar mafi yawancin tamuwa da ko yunwa da ake gani tana faruwa ne saboda babu abincin ah, wanda suke samun matsalar tamuwa saboda jiki ah, bai amfani da wannan ah, sinadarai ba ba su da yawa 'yan kaɗan ne matuka to su kuma waɗannan suna da wasu cututtuka ne wanda ke hana jikin ya amfani da shi yawanci a asibiti ake gane cewar to wannan cutar ita take hanawa misali akwai abin da ake cewa malabsorption syndrome wani hali ne da jiki yake shiga wanda gashi abincin ya je a 'yan hanji to amma 'yan hanjin suna da wasu matsaloli wanda ba sa iya su zuke waɗannan sinadarai na abinci su kai shi cikin jiki a wani lokaci kuma an zuki abincin to amma saboda wasu cututtukan ne wanda su kuma suke kawo amfani da waɗannan sinadaran fiye da yadda mutum ke iya ci sai ya kasance an samu tamowa likita cutar yunwa tana da alamomi ne? Eh tana da alamomi um, da bukatar a fahimci cewa yara sun fi samun wannan matsala amma tana iya faruwa a manya don ganshi kamar abin da ya faru a wasu shekaru a somaliya kamar abin da ke faruwa a wuraren da suka samu kansu a cikin yaƙi kamar yanzu irin wajen su yemen dinnan da ake samun matsaloli to za ka ga har manya ma sun samu wannan ciwo na tamowa amma mafi yawanci ta fi addabar yara ana magana cewar kusan kashi ɗaya daga cikin uku na yara da suka mutu a duniya akwai yunwa tare da su ita ce ko dai asalin ciwon ko kuma ita ce ta kawo ciwon da ya kawo mutuwar ya tsananta mutum jikinsa ya yankwani da kai magana a baya akwai wani alama da take nuna cewa lalle wannan yaro ko kuma babba yana fama da cutar yunwa abubuwan da ake dubawa na ɗaya nauyi nauyin yaro zai kasance bai kai yadda ya kamata ba idan yunwa ta ɗan lokaci ce idan kwa ta ɗauki tsawon lokaci to zai kasance tsawon shi ma ya kasance bai kai yadda ya kamata ya zama ba saboda haka za a ga yaron ya zama dan karami dan gajere kuma ba nauyi duk wannan alamu ne na yunwa akan ga alamu idan ta yi tsanani misali gashin yaron sai rinka yin ruwan gwal haka ko yalo-yalo sannan ba shi da karfi zai iya zubewa a wasu akan iya samun kumburin jiki idan misali tamawar irin ta kwasha kwashe za ka ga yaran ba sa cikin farin ciki ko da yaushe cikin kuka ba sa wasa yadda ya kamata a ce yaro yana yi sannan za ka ga fatar su ta zama da kaja ta kamar bargo haka za ka ga tana ta mucewa haka da sauransu saboda haka akwai alamomi da dama amma waɗannan su ne alamomin farko da ake gani To cutar yunwa ko kuma tamuwa tsawon wani lokaci take ɗauka kafin ta bayyana a jikin yaro ko kuma babba? To babu wani takamaimai tsawon lokaci saboda abubuwa da dama. abu na farko shine ya danganta ga a lokacin da ta samu yaron da can jikin lafiyar shilau yana da isasshen abinci har ya aje wani misali a ma'adana to kin ga wannan zai kasance zai da tsawon lokaci saboda sai ya gama amfani da jikin da ke ma'adanin shi kafin ya fara amfani da na maiko fat kenan da sauran protein da ke jikin shi kafin ya fara yankwanewa to amma idan dama tun farko bai ma sami isasshen abincin ba da kenan za ta nuna cikin ɗan ƙanƙanin lokaci saboda haka lokacin da ta kama mutum din ya danganta da da ya lafiya shi yake kafin ciwon ya faru a misali a ce yaron da yake ya sha nonon uwa misali har zuwa wata shida kuma har a wata shida nan babu matsala ya samu isasshen nono yana girma babu wani matsala to inda bayan wata shida zuwa wata bakwai dinnan wata matsala da za ta iya kawo tamuwa ta shiga sai ki ga alamun ba su bayyana ba watakila sai bayan wata takwas saboda dacin yana da abin da yake ya adana to amma misali a ce yaron dama tun da aka haife shi misali bai samu isasshen nono ba sai tamuwa ta fara shiga kafin ma a ce lokacin da za a fara bashi wani abinci akwai waɗanda misali suna zaman lafiya sai wata matsala ta zo ko irin annoba ta ruwa ya ci gari ko yaƙi ya kori mutane to za ki ga da can lafiya su lau amma yanzu tamuwa ta shiga sai ki ga tsawon su ya kai daidai yadda ya kamata amma nauyin su ya sauka saboda alamar tamuwa ta dan wani lokacin ya ya shigo yanzu ba abin da ya daɗe ba to likita yaya ake jinyar yaro da yake fama da cutar yunwa? Ya danganta ga tsanancin wannan ciwo. Akwai wanda za a ce ba ta ta'azzara ba, kuma za a iya dan ganin shi a asibiti a ba da shawarwarin da ya kamata da yanayin abincin da zai za a rinka masa a sallami iyaye su tafi. To amma akwai wanda ta tsananta yadda idan yaro ya zo dole a kwantar da shi. Idan aka kwantar da shi din nan kuma akwai abubuwan da a wannan lokacin suna iya kawo barazana ga rayuwar shi a lokacin abin da likitoci za su fara kokarin yi kenan ai maganin waɗannan matsalolin za su kawo barazana ga rayuwa sannan za a fara bashi abinci sannan a tsara musu yanayin abinci da za su rinka amfani da shi bayan an sallame su asibiti kuma a rinka ce musu zo daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su yara an shekara nawa ne cutar tafi kamawa yaran da suke shekara biyar abin da ya kasa cutar ta fi illa a gare su kuma saboda su ne za ki ga basu da yadda za su yi kuma idan wata annoba ta taso ko ta misali tashin gari ko yaƙi ko wasu fitintunu yawanci ta fi shafar su. Ta likita ana iya warkewa daga cutar yunwa misali in yaro ya sha fama da ita yakan zo kuma ya warke in an dace? Ana warkewa amma mafi yawanci waɗanda warkewar nan take ba ta barin wani matsala nan gaba su ne waɗanda aka ɗauki mataki cikin wata misali a ce wata 20 na farko na rayuwa saboda a lokacin kwakwalwa ke girma yawancinsu idan har ba dau mataki ba basu warke ba zuwa wannan lokaci kuma tamu wannan ta fara tun suna kanana to zai iya ko bayan da sun warke daga wannan yunwar wasu matsalolin zai bi su har tsawon rayuwa waɗanda misali tamuwa ta kama su bayan waɗannan shekaru Ah, misali a ce sai bayan shekara hudu ko shekara biyar tamuwa ta kama su idan aka yi musu magani cikin ɗan lokaci waɗannan yawanci za su warke kuma ba su da wata matsala nan gaba da za ta zama ah, wata babban matsala. akwai wani wayar da kai da malaman lafiya suke yi a asibiti wa mata kan yadda za su ciyar da yaransu abinci domin gujewa kamuwa da cutar tamuwa ko kuma cutar yunwa? to ah, matakin farko na idan za ana son a yi maganin tamuwan nan to ya kasa. kasance tun kafin mace ta samu juna biyu ya kasance tana da isasshen abinci a jikinta sannan bayan ta samu juna biyu na ya kasance tana cin abinci mai gina jiki kuma tana da isasshen abincin a jikinta sannan bayan haihuwa ya kasance a kokarin shayar da jaririn nan nonon uwa musamman a wata shidan farko na rayuwa sannan bayan wannan wata shida sai a fara sa mai abinci cika da zai fara ci ya kasance kuma an guji irin yayan da muke yi na al'ada wanda dare ɗaya a cire yaro daga nono shi kuma ba abinci yake ci ba da yawa daga cikin yara sukan samu tamuwa saboda wannan dalili abin da ya kamata shi yaye din nan ya kasance abu ne da zai ɗauki tsawon tsawon lokaci misali yaro yana shan nono sau goma a rana sai a rage kasance sau takwas sai a ƙara mai abinci da zai ci dan wannan da zai wancan bambanci bayan ya saba sai a kuma ragewa sai ya koma kamar sau bakwai ko sau shida sai a ƙara yanayin abincin shi har ta kai ga idan shi ma yana bukata yana shan nonon ne ba wai dan yana bukata ba kawai dan sha'awa to a wannan lokaci za a iya tsaye da shi amma ya kasance yaro baya cin abinci kuma an raba shi da nono dare daya to wannan yaro yana cikin hatsarin samuwar tamowa so idan aka wannan za a dan samu saukin tamowa sannan cututtuka da suke addaba yara musamman waɗanda ake allurar rigakafin nan ya kasance an tabbatar da ana rigakafin nan sannan ya kasance tsaftar abinci saboda gudawa tana daga cikin dalilin da yake sawa a samu tamowa a gudawa zai kasance yan hanjin ba sa ɗaukar abincin da aka ci din ya kasance an zuke shi ya shiga cikin jiki ya yi amfani saboda haka idan aka kyautata tsaftar abinci da ta yanayin wurin zama to sai kasance an samu saukin cututtuka saboda yawancin cututtuka ana yaro yana yin yawan cuta zai kasance abincin ma baya iya cin shi kuma sai kasance tamuwa ta shiga to idan aka da waɗannan matakai insha Allah za a samu saukin tamuwa sannan siyasance gujewa annoba ta irin rigingimu da yaƙi da sauransu wanda zai sa mutane su tashi daga wurin su su bar gonakinsu su bar sana'a su da zai kawo yunwa idan aka yi maganin wannan to zai rage annobar tamowa a ƙasa wuraren da suke an san cewar wannan wuri yana da hatsarin samun kamar ambaliyar ruwa ya kamata a ɗauki matakai saboda shi ma zai jefa wannan al'umma cikin irin waɗannan matsaloli. Masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce dan Allah ina so likita ya yi mini ƙarin bayani wai me ke kawo cin ruwa na yatsun kafa ma'ana sai ka ga yatsun mu mutum yana yankewa ta ƙasa har yana raɗaɗi daga alhaji mele yusufari jihar yobe ta likita gare ka bahaushe ya kira abincin ruwa ya yi kyau haka saboda yawanci zaka ga idan mutum ya sa takalmi tsakankanin yatsun su kai gumi wurin ya zama yana da damshi sai ya kasance wasu ƙwayoyin cuta za su girma a wurin ba sa girma idan wurin a bushe yake ya kasance kafin ka sa takalmin ka sai ka goge wurin ka tabbatar cewar ya bushe ko kuma a sa takalmi wanda bai matse ba wanda ba zai kawo zufa ba ko kuma ya kasance an sa takalmi buɗaɗɗe wanda iska za ta shiga tsakankanin yatsu to zai hana su waɗannan ƙwayoyin cuta da su girma a wurin saboda haka ga wanda suke da wannan cin ruwa yana da kyau ko sun yi wanka ko alwala ko wani dalili da ya sa aka taɓa ruwa to a sa hankici ko irin tishu fefa da ake sawa a tsana wurin ya zama ya bushe akwai magunguna da ake amfani da su a asibiti ya zuwa yadda za a taimaka masa da magani da kuma shawarwarin da ya kamata ya bi don ya guje su. Duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a mu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe goma na safe da minti 26 wato karfe 4 da minti 26 a jamhuriyar Niger, Najeriya, Kamaru da Chad. Yanzu kuma ga shirin ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. inda ya ce assalamu alaikum boa daukacin al'ummar najeriya muna jinjina ga shugaba buhari kan rage kudaden jam da waec da neko allah ya saka wa shugaba buhari da alkhairi sai wasikar mu ta gaba ta fito daga fatima sade sa'idu daura inda take cewa hakika ziyarar da shugaba buhari ya kai a jihar borno sakamakon harin da aka kai wa dakarun najeriya ya yi daidai ganin haka zai ƙara musu ƙwarin gwiwa na ci gaba da aikinsu muna fata za a rika kyautata musu wajen haƙoƙinsu sai saƙonmu na gaba ya fito daga shu'aibu daimun gidan madi da arabiyu muhammad gidan madi daga jihar sokoto inda suke cewa hakika sanarwar gwamnatin tarayya na rage yawan kudaden da ake biya na kammala sakandare wato neko da jam na share fagen shiga jami'a wannan lamari abin yabawa ne kwarai da gaske sai wasikar mu ta gaba ta fito daga baffa haruna bajoga garkuwa ƙungiyar muryar talakawa inda yake cewa tabbas muna goyon bayan ƙudurin shugaba buhari na dawo da ƙwararrun likitoci ƙasarmu waɗanda suka fantsama a ƙasashen waje don yin aiki da fatan za su gane cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi. Ah, madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Majalisar Dattawan Amurka ta jefa kuri'a jiya Laraba akan yin dokar kawo ƙarshen yakin da Amurka ke yi a Yemen wanda ƙasar Saudiya ke jagoranta. 'Yan majalisa 63 ne suka goyi bayan matakin 37 kuma ba su amince ba. kuri'ar da aka jefa yawanci wata alama ce ga gwamnatin kasar saboda shugabannin jam'iyyar republican ba su nuna alamun sun yi na'am da matakin ba wannan kuri'ar da suka jefa wata hujja ce da ke nuna barakar da ke tsakanin fadar white house da 'yan majalisar dokokin amurka game da kasar saudiya duk da cewa manyan jami'in shugaba Donald Trump a fannin tsarin ƙasa su biyu sun gabatar da muhimman bayanai gaban majalisar dattawan. Shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko yana buƙatar ƙasashen ƙawayen rundunar tsaron NATO su tura jirgin ruwa zuwa tekun Azov don su taimaka wa ƙasarsu da kuma samar da tsaro a daidai lokacin da ƙasar ke zaman tankiya da Rasha. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda za mu buɗe layukanmu ku kira ku bayyana muna ra'ayinku wace irin gudunmuwa hukumomi da jama'a ya kamata su bayar wajen ganin an ɗallafa 'ya'ya mata wajen neman ilimi. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni sai injiniya namu Mr. Dan ne naku Abdulaziz Adili ke cewa mu ne lafiya.